الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بيو قوات رمضان هجرة تدبود داري هدو دا أربعين دا هدو داي داي دا إشرين دا هدو قوات أكو شكرة تدبو بيو دا إشرين دا أكو زام تشغبا تفسيري سورة الأحزاب لقى آية ترى إن شاء الله karatunmu na yau yana dauke da bayani akan ah, masu yaƙar madina masu yakar madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina ya tarar da mutane daban-daban a garin madina wannan ya tabbata a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya koma madina a matsayin hijira saboda a samu sauki ta wajen gudanar da addinin allah kama can ma madinan da ya tafi sai ya tarar da matsala duk da cewar matsalar da take madina ta bambanta matsalar da ya baro a makka wannan yana cikin bayanin da ibn al-qayyim al-jawziya ya gabatar a littafin sazadul ma'ad mujallal na uku shafi na 126 domin littafin zadul ma'ad littafin ibn al-qayyim al-jawziya ya rubuta saboda bayanin abubuwan da suka shafi rayuwar manzon Allah to shi yasa littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim ya yi magana musamman a kan hijiran annabi muhammad in babu shakka hijirar da manzon Allah ya daga makka zuwa madina tana da tasiri a rayuwar musulunci babu yadda za a yi mutum ya karanta tarihin musulunci bai nemi sanin yanayin zaman da annabi ya yi a garin madina ba don haka ya ibn al-qayyim ya magana akai yace lamma qadima nabiyyu al-madinata a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya iso garin madina sara al-kufaru ma'ahu salasata aqsamin sai manzon Allah ya tarar da madina nan ma dai akwai kafiran to amma sun bambanta da tsarin kafirai da suke ganin makka kafiran da suke garin madina sun kasu kashi uku ismun salahahum wa wada'ahum ala Allah ya yuharibuhu kashi guda a lokacin da manzon Allah ya iso garin Madina ya sulhu da su an yi yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yaƙe su ba su ma ba za su yaƙe shi ba wala yuzahiru alaihi ko ba za su taimaki wani wanda ya yi nufin ya yaƙe shi ba wala yuwalu alaihi aduwahu kuma ba za su taimaka ma ba za su haɗa kai da wani makiyin manzon Allah ba wannan shine yarjejeniyar da aka yi a tsakanin annabi da kafiran da suke ganin madina kashi guda wahum ala kufrihim an yadda su tabbata akan kafircinsu ba dole ba ne su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yarjejeniya da su su tabbata a kan kafircinsu aminuna ala ma'ihim wa amwalihim kuma suna da amana dukiyarsu da jininsu saboda ka babu fada a tsakaninsu da musulmai wannan kashi guda kenan wa hara harabuhu to kashi guda kuma waɗannan ba su yi sulhu da manzon Allah ba a lokacin da annabi ya iso garin Madina sun bayyana markiyayya saboda ka a fada ake fada ake wa nasabu lahu adawa saboda ka shi kansa manzon Allah ya sani waɗannan kafiran makiyansa ne wa kismun sannan akwai kashi guda na kafirai tarikuhu su wannan kashi guda ɗin suna tsaka-tsaki falam yi salihuhu walam yi harihuhu ba su yi sulhu da manzon Allah ba kuma ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal in wannan kashi guda suna jira su ga menene al'amarin annabi zai kasance tunda mutum ne ba ko a gari babu tabbas al'amarinsa zai bunƙasa ko kuma al'amarin ya lalace saboda ka suka sa ido suna jira su ga me zai tabbata game da al'amarin musulunci intabaru ma ya ƙulu ilaihi amurhu wa amuru a da'ihi suna jira su gani shin gaba annabi zai yi ƙarfi idan ya samu ƙarfi kaga za su mara mishi ko kuwa a gaba makiyan annabi za su yi ƙarfi idan suka ga makiyan annabi sun fi shi ƙarfi to za su mara musu saboda ka waɗannan su ne ake kira munafikai suna tsaka-tsaki ah, ba su nuna soyayyarsu ga manzon Allah ba kuma ba su nuna kiyayyarsu ba summa min iman man kana yuhibbu zuhurahu wa intisarahu bil fil amma duk da haka wannan kashi na uku din waɗanda ba su nuna soyayyarsu ga annabi ko kiyayyarsu ba yan tsakataki wasu daga cikinsu suna son su ga cewar annabi ya lalace al'amarin sama ya lalace wato suna fatan su ga hallakar manzon Allah wa minhum man dakala ma'ahu fi zahir wani kuma sai ga ya kamata ya karba addinin musulunci don in bai karba ba to ba zai samu daɗin zama a garin ba amma dai a zuciyarsa baya son annabi muhammad wa huwa ma'a uh, uh, uh, aduhi fil batin saboda haka a zahiri yana tare da annabi wa huwa ma'a aduhi fil batin amma a boye fa Aboye yana tare da makiyin annabi waɗannan su ne munafikai saboda haka yin ka dubi suratul bakara haka nan ta karkasa mutanen liyaman al ne wa haula'i kuma munafikun waɗannan su ne munafikai akwai waɗanda sun ba da kai ga musulunci amma me yasa suka ba wa musulunci haɗin kai suka shiga sun shiga ne a zahiri saboda suna tsoron in ba su musulunta ba ba za su ji daɗin zama a garin madina ba amma a ɓoye ba musulmai ba ne fa'amala kullu ta'ifatun min hadhihi tawa'if ibn al-qayyim ce saboda haka a lokacin da annabi ya isa madina sai yana mu'amala da kowane sashi na nau'ukan kafirai kashi uku dinnan bima amarahu bihi mu'amalar da annabi yake yi da da kowane sashi na kafirai mu'amala ce da Allah ya masa umarni ya irinta a lokacin da manzon Allah ya tafi Madina tabaraka wa ta'ala fa salaha yahuda Madina saboda ka a lokacin da annabi ya zo garin Madina matakin farko da yake annabi ya samu akwai yahudawa manzon Allah sai ya kira su ce ku zo mu zauna mu rubuta yarjejeniya na zaman lafiya aka rubuta wa kataba bainahum kataba bainahum wa bainahu kitabu amni aka rubuta takarda ta alkawarin za a zauna lafiya a garin madina da yahudawa da musulmai to yahudawan kuma kanu salasu fawa'if sun kasance sun kasance kabilu uku ne a garin madina kanu salasa fawa'if haular madina akwai banu kainuka akwai banu nadir sannan akwai banu kurai ba dukansu da yahudawa ne amma kabila ne daban-daban wannan yasa annabi ya samu zaman lafiya a garin madina saboda alkawarin da aka rubuta to amma duk da haka yahudawan nan suka yi ta kokarin munafinci ga manzon Allah suka dinga ƙulle kulle ga annabi muhammad da farko ba su nuna kiyayyarsu ba amma da aka kai ga yakin badar lokacin da aka yi yakin badar suka ga cewa annabi ya yi nasara suka ce to lalle al'amarin mutumin nan fa da ƙarfi yake a dai jira a gani aka zo yakin uhudu suka ga ba a murkushe musulunci ba to daga nan suka fahimci rayuwarsu a garin madina ba za ta taɓa samun nagarta ba inda manzon allah yana garin yaya za a yi a yi ƙulle-ƙullen da za a ga bayan manzon allah wannan ya aku bayan yakin badar da yakin uhud fataharraka wafdun yahudi ya jubul jaziratul arabiyya aka samu wasu mutane daga cikin yahudawan da suke garin madina suka fita suna zagaye ƙabilun larabawa gaba ɗaya da suke duniya waɗannan manyan yahudawan suna tafiya suna samun ƙabilu daban-daban na larabawa suna neman haɗin kansu ta yadda za a haɗa wata runduna guda mai ƙarfi rundunar da take da haɗin kan yahudawa da kuma larabawa a samar da wata runduna ta mayaka mai ƙarfi wannan rundunar ta zo garin madina ta murƙushe annabi muhammad da musulmai saboda haka a ga bayan addinin musulunci baki ɗayansa don haka aka samu waɗanda suka tashi musamman daga garin madina suna tafiya da shugabannin larabawa ana kulle yarjejeniya wanda ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad ya rubuta sunayensu yana mujallar na uku shafi na 240 daga cikinsu yana cewa akwai sallamu bin abil eh, an annaburi akwai huyayyu bin aqtab annaburi mutum na uku shi shine kinanatu bin abil haqiq an-nadri akwai kuma hauzatu bin qais al-wa'ili da mutum na biyar abu ammar al-wa'ili da kuma mutum na shida sallam bin mishkam sallam bin mishkam wannan duka bayaninsa ya taho a littafan tarihi babu shakka manyan yahudawa ne da suka tashi suka tafi garin makka suka zo suka samu shugabannin makka ga abin da muke tunanin ya kamata a yi ya kamata ƙabilu su haɗa kai da mu yahudawa mu yaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani maƙiyi manzon allah idan ji wannan shawara sai ya karba don haka nan da nan larabawa sun karɓi wannan shawara ta yahudawa to inda aka samu kuskure su waɗannan yahudawa sun manta cewa akwai alkawarin zaman lafiya a tsakaninsu da annabi muhammad a lokacin da manzon allah ya zo garin madina abu na farko da ya yi shi ne aka rubuta alkawarin zaman lafiya wannan alkawari kuwa abin da ya kunsa ba za su yaƙi annabi ba sannan ba za su taimaka ma wanda zai yaƙi manzon allah ba ba za su ba da taimako ga duk wani wanda yake nufin ya yaƙi addinin musulunci ba wannan yana rubuce sai ga sun taka wannan alkawari yahuda wannan suka dinga zagaye kabilun larabawa sun tafi makka suka samu haɗin kai na ƙurashawa ƙarƙashin jagorancin abu sufiyan bin harbin kafin allah ya nufe shi da musulunta allah ya ƙara masa yarda abu sufiyan shi ne wanda ya jagoranci sojojin ƙurashawa sai da aka hada mutane dubu hudu a garin makka zallan shawa sojoji saboda haka dangin annabi sun ba da nasu hatsun kai ga sojoji da aka samu dubu hudu saboda a yaƙi addinin musulunci na farko kenan na biyu akwai rundunar da aka samu daga gatsufan jagoranta shine na binu hisni sannan a cikinsu akwai banu fazara to na uku aka samu runduna daga banu murra jagoransu eh, shine alharisu bin aufin ya taho da sojoji 400 to wannan ya hada da wato yankin kabilar banu gatufan sannan na hudu aka samu rundunar banu ashja'i bi qiyadati mis'ar bin ruhaila jagoransu shine mis'ar wani balarabe wanda shi ma gani ne a yaƙi ya taho da sojoji mutum 400 na biyar aka sami rundunar banu asad rundunar banu asad ita wannan runduna ta taho ƙarƙashin jagorancin tulaiha bin huwailid wanda shi ma sananne ne a tarihi ta wajen wato jarumtakar yaƙi ya taho da sojoji mutum 4,500 na shida aka samu rundunar banu sulai jagoransu shine sufiyan bin Shamsi. ya zo da sojoji mutum 700 a takaice sai da aka haɗa sojoji mutum dubu goma bayan waɗannan sojoji sun haɗu, kaga akwai haɗin kai sannan kuma idan sun taho madina akwai yahudawa madina su ma dama su suka shirya wannan rundunar yaƙi ɗin kaga kenan Eh, an haɗa kai a tsakanin yahudawa da larabawa za a yi ƙoƙari a gabayan addinin musulunci waye shugaba gaba ɗaya sai aka ce an ba da jagorancin gaba ɗaya ga abu sufiyan wannan yana cikin littafan tarihi kamar siratu ibn hisham eh, mujallar na biyu shafin 215 haka ma in ka dubi a tabakatul kubra littafin ibn sa'adin mujallar na biyu shafi na 45 da albidayatuwan nihaya na ibn kasir mujallar na hudu shafin ɗari da biyar babu wani littafin tarihi wanda bai ba da labarin haɗin kai da aka samu a tsakanin yahudawa da larabawa a yaƙi addinin musulunci ba babu wani littafi sananne wanda bai ba da labarin ba a littafin fathul bari ibn hajar don an samu saɓani game da shekarar da wannan abin ya auku ta ibn hajar da ya tattaro dalilai yana mujallar na shida shafin ɗari uku da ɗaya fatul bari yana cewa al'aksar ala annaha kanat gazwatul khandak sanata kamsin wannan abu ya auku ne a shekara ta biyar a shekara ta biyar daga hijiran manzon Allah saboda haka sai ga sojoji nan mutum dubu goma duk wani jarumi da ake jin ya iya yaƙi inda balarabi ne to yana cikin waɗannan rundunoni an yi gangami ne da tunanin ba za a bar madina ba face annabi sallallahu alaihi wasallam an ga bayansa ko ba shi kaɗai ba sai an ga bayan musulunci gaba ɗayan shi don haka suka samu sati uku a garin madina sun samu kwanaki 21 don ya kusan wata guda zaman da suka yi a garin madina wannan ya zo a cikin littafin alhawul kabir al-imamul mawardi ya ce ijtama a ƙorashin fi arba'ati alafin ƙorashawa wanda suka zo daga makka kaga kenan karkashin jagorancin abu sufyan bin harbin sojojinsu mutum dubu hudu daga cikin dubu hudu din nan salasu ni ati farasin mahaya doki mutum ɗari uku ne kaga akwai dawakai kenan mutum ɗari uku amma raƙuma fa sai da aka samu alfin wa kamsu mi'atin mahaya kuma sai da aka samu mutum dubu da ɗari biyar ga dawakai ga raƙuma alihim abu sufyan bin harbi wannan shi ne rundunar da ya taho daga makka yana ƙarƙashin jagorancin abu sufyan wasu ta'adawul arab ba su kaɗai ba suka nemi sauran larabawa duk su taho فجاءهم الأحزاب من القبائل ألا استكملوا عشرة آلاف don haka kowace kabila ta ba da nata gudunmawa na soja da makami da kayan aiki aka hada sojoji dubu goma Min hum ga gatofan wa yahuda ne haibar sannan da suka taho madina suka samu haɗin kan yahudawan ba banu haibar. wa hasarun madina suka yi wa madina ƙawanya ta duk inda ka duyi madina sojojin kafirai da sun kewaye ta wa nabiyu wa ma'ahu min almuslimin ga annabi yana cikin garin madina ga shiga musulmai ko kasan nawa suke dukkan su gaba ɗaya ba su wuce dubu uku ba sojojin da suka zo sun kai dubu goma amma annabi da ke garin madina da shi da musulmai salasatu alafi rajulin mutum dubu uku ne wanda shi ya nuna maka cewar wato in banda taimakon Allah ba yadda za a yi addinin musulunci ya ci gaba daga wannan lokaci wannan nasara ce ta Allah kawai wadama salasatu asabi amma da ikon Allah rundunonin nan sun taho Madina ba su iya shigowa gari ba suna zagaye da garin Madina aka samu sati uku a wannan lokaci kafin ma su taho da labari ya iso wanda labari ya zo cikin littafan tarihi salman al-farisi ya ba da shawara bi hafril khandaki a tona babban rami a zagaye garin madina ya ba da wannan shawara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara abinda zai gwada maka wahalar da sahabbai suka sha a rayuwa kenan me yawa labari kawai kake ji baka taba surantawa ba yanzu misali a ce garin nan mutanen garin nan mu tona rami mu zagaye garin nan ramin da za a tona kai ka sani ba rami ba ne kamar lambatu kawai babban rami ne wanda in mutum ya taho da doki ba zai iya tsallake shi ba wanda in mutum ya zo da raƙumi ba zai iya tsallake shi ba kaga rami ne kenan babba wanda ko da ka tafila za a yi babu shakka ba karamin aiki ba ne to amma sahabban manzon Allah wallahi sai da suka tona ramin nan suka zagaye garin madina ka iya tun ka yi tunani wannan wani irin rami ne kuma wallahi sai da suka tona wannan rami bisa umarnin Allah amila ma'ahum rasulullah kar ka ɗauka manzon Allah yana zaune a inuwa da shi ake tonawa ana ta tona wannan rami fa wakala ila kulli asharati rijalin duk sahabbai mutum goma an ba su aiki an yi hafi rumin alkandaki arba'in zira'an sai sun tona zira'i arba'in na rami duk sahabban manzon Allah mutum goma suna da wannan aiki za su tona ramin da ya kai zira'i arba'in don haka aka kama aiki wanda zai nuna maka ƙarfin halin sahabban annabi muhammad ƙarfin halinsu da imaninsu da yarda da maganar Allah da ta manzon Allah farragu min al-khandaqi ba'da sittati ayamin kwana shida kacal aka dauka amma an zagaye garin Madina da rani ni na tabbata ko ka tafila za a dauko a garin nan wallahi sai an yi kwana goma a ce za a zagaye garin nan da rami ta amma sahabban manzon Allah kwana shida kawai suka dauka Allah ya kara musu yarda saboda haka ja'alun a wasu biyana fil atami manzon Allah ya ce duk inda mata suke da yara da yake kafirai sun zagaye garin Madina manzon Allah ya ce a tara mata da yara akan tsauni a tsakiyar garin Madina tsaunuka sai a je a sassa mata da yara wannan zaka gani a littafan tarihi daban-daban kamar misali a tarihin al-Imam akwai labarin anas bin malik da ya kawo kuma akwai labarin albara'u bin azib wanda shi ma ya samu hadisi wannan hadisin alimamu sayuti ya ce yana da kyau hakanan za ka gan shi a littafin majma'u zawa'id yana mujallar na da shafin 131 alimamu haisami yana cewa labarai da aka samu game da sahabban annabi muhammad wajen tona rami wannan rami shi ake kiransa alkhandak shi yasa wannan yaki ya samu suna kashe biyu ko dai a kira shi gazwatul ahzabi ko kuma a kira shi gazwatul khandaq don haka zaka gani a siratu ibn hisham yana juz'i na uku shafi na 214 haka nan malaman tafsiri daban-daban inda ka dauki wannan sura suratul ahzabi ka duba zaka ga sun kawo tarihin wannan rabi da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka tona yana tafsirin al-imam razi yana tafsirin al alusi ruhun ma'ani yana tafsirai daban-daban in banda tafsirin Ibn kasir to wannan shi ake nufi da al rundunoni da suka zo garin madina da nufin hallaka alai muhammad da musulmai gaba daya rundunoni da suka zo garin madina wanda su ake kira al babu shakka ba ƙaramin ni'ima ba ce ga annabi muhammad

Allah madaukake ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku da suka yi imani fadkuru ni'imata Allah alaikum ku tuna ni'imar Allah da yi gare ku kasan wannan ba shakka babban ni'ima ce Allah yana tunatar da sahabban Annabi Muhammad game da ni'ima da ya musu wace ni'ima sai Allah yake irja ja'atkum junudun a lokacin da rundunonin mayaka suka zo garin Madina fa arsalna alaihim rihan sai muka turo musu wata guguwa wa junudan lam tarawha da wasu sojoji waɗanda ku musulmai ba ku gansu ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira kuma Allah ya kasance mai ganin abin da kuke aikatawa Allah yana ganin abin da ke faruwa ka suranta yadda wannan wato shiri da aka yi wa musulmai ka suranta irin wannan shiri anya a yi irin wannan shiri ga wani gari a ce ya tsira amma duk da haka da yake al'amarin musulunci al'amarin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala ya da nashi taimako ya da nashi taimako taimakon da ya bayar ya faɗa mana ya ce ya taimaka ma annabi da guguwa kuma ya taimaka ma annabi da wata rundunan da musulmai ba su gansu ba لم يرها المسلمون وهذه الجنود التي لم يروها wannan rundunar da musulmai ba su gansu ba ba karon farko da Allah ya taimaka wa musulmai da su ba kenan babu shakka Allah ya taimaka wa musulmai da wannan runduna rundunar da musulmai ba su gani manna alaihim tun a yakin hunain Allah ya ba da irin wannan taimako ga musulmai wanda Allah madaukaki ya faɗa wa yawma hunainin is a'jabatkum kasaratukum falam an ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha kaga a yakin hunain ma Allah ya saukar da wannan rundunar da musulmai ba su gani ba wallahi sahabban annabi sun samu gatar Allah a tafi yaki idan an tafi yaki sai Allah ya turo wata rundunar da su sahabban annabi ba su magani sai Allah ya turo sojoji to wannan sojojin ko a yakin badar ma Allah ya turo su kaga ya turo a yakin hunain ya turo kuma a yakin badar wa zalika qawluhu lokacin da Allah yake cewa iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati yanzu ne sai aka gaya mana wata runduna ce Allah yake taimakon musulmai da ita ashe rundunar mala'iku ne a nan ne Allah ya bayyana sunansu iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum Allah ya ce mala'iku ina tare da ku saboda haka wannan yaki kuma za ku je za ku ba da naku gudunmawa ni ma zan ba da nawa ka duba yadda Allah yake taimakon musulmai a yaƙi ya gaya wa mala'iku menene aikin mala'iku fasabbitul na amanu abinda nake so da ku ku ƙarfafa zuciyar mumini a yaƙi kada ya ji tsoron ya ruga ya gudu sau da mumini idan an tafi yaƙi bai tsoron kowa in ya tunkari mutum sai dai ya kashe shi an ba juya ba saboda mala'ika yana ƙarfafa zuciyarsa sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin mala'iku fasabbitul ladina amanu shi kuma Allah ya to ni kuma aikin da zan yi sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba ku mala'iku ku sa nutsuwa a zukatan sojojin musulmai da karfin hali ni kuma zan jefa tsoro a zukatan sojojin kafirai inji Allah shi aikin da Allah zai yi zai jefa tsoro a zuciyar kafirin soja saboda haka sai Allah ya ce fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kull banani wannan ya nuna cewar Allah ya taimaka masa habbai da sojoji sojojin da ba su ganin su wato su ne mala'iku hazihil junud allati lam yarawha hiya al mala'ika waɗannan sojoji ne waɗanda Allah ya taimaka masa habban annabi da su kaga an ba wa sahabbai taimako a yakin hunain a yakin uh, Yaƙin al'ahazab shi ne wannan aya ita ce wannan aya da muke karantawa sannan kuma ga yakin bada, yakin farko da aka yi a tsakanin annabi da kafirai wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wata'ala yana ba da taimakonsa ga musulmai idan an tafi yaƙi kai ne ba za ka gane ba amma akwai taimakon Allah to wani taimako Allah ya ba mu annabi Muhammad a lokacin da aka zo yaƙin al-ahzabu Allah maɗaukaki ya faɗa mana la ya ce ya ba da taimako da guguwa ya ba da taimakon guguwa haka ne wannan guguwar da ya ba da taimakonta malamai sun yi sharhi a kanta kamar misali in ka dubi fathul bari akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda ibn hajar ya kawo yake magana game da guguwa iri biyu ce guguwan da Allah yake taimaka ma annabawa da ita guguwa iri biyu ce rihul azabi wannan guguwa ta azaba ce annabi da kansa ya faɗa kuma hadisin muttafaqun alai wannan hadisin hadisin abdullahi bin Abbas manzon Allah yace nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid daburi wato guguwar iri biyu ce manzon Allah ya ce ni guguwar da Allah ya taimaka min da ita a lokacin da aka yakin eh, alhandar guguwar sunanta asaba amma guguwar da Allah ya taimaka ma annabi salihu da ita game da adawa eh, samudawa annabi hudu adawa da wata guguwa Allah ya halaka su sai manzon Allah ya ce addabur sunanta addabur inda ka an ce an hallaka wasu mutane da wata guguwa wannan guguwar ba irin wacce Allah ya taimaka ma annabi da ita bane guguwar da Allah ya taimaka a annabi Muhammad da ita manzon Allah ya ce sunanta as-saba wannan hadisin yana kitabul istisqa'i a sahihul bukhari babu qaulin nabiyyu nusirtu bis-saba akwai hadisi akwai babi musamman na wannan hadisin shine hadisin 988 kuma yana sahihu muslim kitabul istisqa babun fi rihis saba wad daburi al'imamu muslim ya yi babi a kan guguwa iri biyu ce guguwar azaba iri biyu ce da kwai guguwar asaba da aka taimaka ma manzon Allah da ita akwai guguwar addabur wacce aka taimaka ma eh, annabi hudu da ita wanda shine hadisi na tara don haka idan ka ji a duniya ana cewa akwai guguwa da ake kiranta tornado ko a ce maka hurricane ko a ce akwai typhoon ko a ce maka cyclone duk sunar guguwa ɗaya ce to ibn hajar a cikin fatul bari mujallar nabi shafin 521 ya ce asaba ita guguwar da ake kira asaba wacce annabi ya ce allah ya taimaka masa da ita mahabbu min mashariki shamsi tana kaɗowa ne daga gabas da gabas take kaɗowa wa biddi haldabur amma duk wata guguwa ta halaka za ka samu ba daga gabas take hitowa ba tana hitowa ne ta yamma wahiyar lati uhlikat biha qaumu adin saboda haka da irin wannan guguwa da kake ji tana ta'adi a kasashen amurka da sauransu wannan guguwar ita ce ake kira addabur ita ce wacce allah ya hallaka adawa da ita wa anna dabura ashaddu min as-saba manzon allah ya nuna mana cewa guguwar addabur wacce Allah ya hallaka adawa da ita wannan guguwar ta fi tsanani a kan guguwar da Allah ya taimaka masa da ita annaha lam ah, yakhruj minha illa qadrun yasir wa ma zalika ista'salatuhum ana cewa guguwar da Allah ya hallaka adawa da ita guguwar kaɗan aka turo ba duka bane an buɗe ƙofar kaɗan ne amma duk da haka sai ta hallaka su har ma Allah yana tambaya yace fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowan adawa a duniya a yau kuma guguwar ba gaba ɗayan ta bane dan kadan aka bude wanda dalilin wannan guguwar su adawa Allah madaukake ya hallaka su walamma alima Allahu ra'fata nabihu amma shi annabi Muhammad yanzu da aka samu rundunonin mayaka sun taho garin Madina an zo an zagaye Madina to da aka taho shi ko Allah ya san annabi Muhammad mutum ne mai tausayi da jin kai bi kaunihi manzon Allah bai san Allah ya halaka mutanansa Allah ya riga ya sani raja'a an yuslimu saboda annabi yana fatar duk da dai an samu kiyayya da adawa a tsakaninsa da mutanen makka amma annabi yana fatar gaba Allah zai ba shi nasara su musulunta kuma babu shakka haka din ne saboda yanzu ka ga in ka tafi maka ai babu kafiri sai dai tarihi to don haka sallatu alaihi musaba da Allah ya tashi turo guguwa sai Allah ya turo guguwar asaba ita ce mara barna sosai ba ta da barna mai yawa ba ta kai wancan guguwa da Allah yake hallaka kafirai da ita ba fakanat sababu rahilihim anil muslimin ganin wannan guguwa kafirai suka ga ba za su iya zama a garin madina ba suka tarwatse suka bar gari suka gudu lima asabahum bi sababi hamina shidda saboda zuwan guguwa rundunonin sun samu tsanani kwarai tunda sun kafa tantuna sun yi sansani a kewayen madina to ga guguwa tana daga bukkokinsu tana ta'adi ga dabbobinsu akwai alamar in ba su gudu ba ma za ta iya halaka su wa ma'a zalika falam tuhlik minhum ahadan duk da haka ita wannan guguwar ta tsoratar da su sun bar garin madina amma babu mutum ɗaya da guguwa ta hallaka shi babu mutum ɗaya da ya mutu a dalilin wannan guguwa walam tasta asilhum don haka wannan guguwar bata bata wato hallaka ainihi kafirai da suka zo garin madina ba kaga dama Allah ya turo guguwar ne saboda ta tsoratar da kafirai su bar gari ba wai don ta hallaka su ba al'amari ya ƙare don haka kafirai sun gudu tun da kafirai sun gudu kaga yaƙi ya ƙare wannan abu ya auku a watan zulka'ida a wannan shekara ta biyar wanda wannan shine eh, labari wanda yake mafi inganci kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar kuma za ka gani a arrahikul maktum littafin tarihi na al-mubarak furi yana shafi na 277 to Allah yana tunatar da musulmai wannan ni'ima sai Allah ya sake bayanin ni'iman don masu tuna da kyau ya ce mi وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إذ جاءكم من فوقكم الله يتي كتنا لوكتين دكافيرين سكزو تسمنكو ta saman madina da kasan madina ko ina ka duba kafirai ne ta saman madina ana nufin min ƙibalin mashirki wato ta gabas kenan gabas wa Wahu kabilun da suka zo ta gabacin madina su ne banu asad banu gatofan ga wanda ke jagorantar mayakan malik bin aufin annabri da kuma uyainatu bin hisnin alfazari yana tare da sojoji dubu na banu gatofan sannan da um, kuma tulai habinu Al-Asadi wanda ya taho da sojoji mutum dubu hudu da dari biyar wannan ta gabacin madina waɗannan kafirai sun tsare wurin akwai huyayu bin aftab fi bani kuraiza sannan ga yahudawan bani kuraiza wanda su ma ta wannan gefen wato ta gabacin madina suka suka taru Allah madaukake ce wa min asfala minkum hakanan ta ƙasa ta ƙasa da ku wato ta ƙasar Madina idan aka ce ƙasar Madina min ƙibalin maghrib ana nufin ta gefen yamma ta yammacin madina to ta yammacin madina ne ƙurashawa suka zo idan aka ce ƙurashawa ana nufin mutanen makka banu kinana wanda abu sufyan bin harbin shi ne jagora fi ƙurashin wa man tabi'ahu da duk wanda ke tare da shi to idan musulmai suka dubi gabas ba ka ganin komai sai duhun kafirai idan ka dubi yamma ba ka ganin komai sai duhun kafirai ga musulmai a tsakiya Allah yake gaya mana don ya gwada mana ikonsa saboda haka wato babu wanda yake Allah karfin yaki shine Allah yake wa iz zagatil absaru a wannan lokaci idanu sun ketara falam tandur illa aduwiha duk inda ido ya daga ba abin da yake gani sai makiyinsa duk inda musulmi ya daga idanunsa baya ganin komai sai sojan kafiri sojan kafirai wa balagatil qulubul hanajira Allah madaukake yace zukata sun iso makogwaro wato saboda kadawa kamar yadda kasan mutum in ya razana zuciyarsa na bugawa shine Allah yake bada misalin bugawan zuciyan bugawan yayi tsanani bugawan yayi tsanani kamar zuciya ta iso makoshi kai ka dauka zuciyar mutum ta zo wuya tsoron ya kai makura shine Allah ya ce wata zununa billahi zununa kuna ta zace zace game da Allah zato iri iri a daidai wannan lokaci zaton mutane ya bambanta game da Allah eh musulmai da ke garin Madina sun daga ido gabas kafirai ne yamma kafirai ne tofa akwai wanda ke tunanin anya kuwa Muhammadu nan ba karya yake mana ba shi sa Allah ya ce tunanin ya bambanta game da Allah tazunnuna billahi zununa kuna ta zace-zace game da Allah akwai wanda shi munafiki ne yana ganin annabi Muhammad ya jawo maganin Madina fitina saboda haka yanzu dai mutane za su mutu a dalilin manzon Allah amma su muminai fa duk da wannan yanayi da da ake ciki musulmi da yake da karfin imani idan ya daga ido ya ga kafirai shi kun farin ciki yake saboda yana ganin ga aljanna ta kusa domin babu shaka an samu sababin da zai rasa ransa ya tabbata in ya mutu a wannan halin ba ko masa aljanna ce me Allah madaukaki ya ce hunalikan tuliyar mu'minun a wannan lokaci aka jarabci muminai kaga inda Allah madaukake ya ce almu'minun ya hada da annabi Muhammad shi kansa jarabawan da Allah ya yi jarabawa ce da ta shafi sahabbai kuma ta shafi annabi Muhammad wa zulzilu zilzalan shadida kuma an girgiza su girgizawa mai tsanani tunda da kaga Allah da kansa ya ce girgizan da aka yi ma sahabbai girgizan mai tsanani ne babu shakka sahabbai sun samu jarabawa wadda wani bai samu irinta ba wannan shaida ce ta Allah Allah ya ba mu annabi Muhammad shaida yace zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgizawan mai tsanani inda zalika biran mu'minun daidai wannan lokaci Allah ya kawo jarabawa ga masu imani wannan jarabawa bata tsaya ga sahabbai kaɗai ba sai da ta shafi shi kansa manzon Allah misalin da zai gwada maka cewa an girgiza su akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib sayyiduna Ali yace inna nabiyya qala yawmal khandaqi a ranar da aka tona wannan rami wato lokacin da aka yi wannan yaki gazwatul ahzabi annabi yake addu'a makafiran yana cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nara annabi yana cewa ya Allah ka cika kaburburan kafiran nan da wuta ya Allah ka makare gidajensu da wuta kama shagaluna an salatil wusta kamar yanda suka hana mu sallar tsakiya wato sallar la'asar hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan shi ya nuna maka an samu girgiza mai tsanani sallar la'asar ba a iya yin ta ba sai da rana ta ɓuya a ce maka hatta manzon Allah shi kansa manzon Allah shi kansa bai samu damar sallar ba saboda haka yasa manzon Allah yake wannan addu'a ga kafirai manzon Allah yana cewa ya Allah kama kare gidajen kafiran nan ya Allah kama kare kaburburan kafiran nan da wuta kamar yanda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar tsakiya ba hatta gabata shamsu sai da rana ta buya wannan hadisin yana sahih bukhari sannan akwai lafazin da yazo a sahihu muslim eh, annabi yana cewa shagaluna an salatil wusta salatil asri wato kafiran nan sun shagaltar da mu ba mu samu damar yin sallah ta tsakiya ba ita ce sallar la'asar sun masallaha bainal magaribi wal isha sidna ali ce sai annabi ya sallaci la'asar din a tsakanin magariba da isha'i ka san ko girgizan ta kai tsanani inda za a ce maka ba a yi sallah a kan lokaci ba a zamanin annabi muhammad ga annabin da sahabbai amma a tsaya a yi sallan ya gagara saboda fargaban da ake cike da tashin hankali kuma ba shi kadai ba akwai hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da haka ya ce habasan mushriku na rasulallah anil asiri kafirai sun tsare manzon Allah ba su ba shi damar yayi sallar la'asar ba hatta ihmarati shamsu har sai da rana ta kai ga yin launin ja aw farrat ko ko ta koma launin yalo fa rasulullahi sai manzon Allah yake cewa shagaluna an salatul wusta salatul asri waɗannan kafirai sun shagaltar da mu game da sallar tsakiya شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا يا الله كتشكا يا الله كما قري قبربرنسو دكما تشكننسو ممكن جدا جنسو يندي يتو حديث سيدنا علي بن أبي طالب حديث عبد الله بن مسعود manzon Allah ya ce ya Allah ka makare cikunan kafirai da wuta Allah ka makare kaburburansu da wuta saboda me saboda sun hana mu yi sallar la'asar a kan lokaci hadisin abdullahi bin masud yana ya inganta shi ba in ka dubi sahih bukhari babu man salla bin nas jama'atan da zahabil waqti shine hadisi na 4100 da goma sha biyu yana sahihu muslim hadisin 631 jabir shi ma ya ba da labari waɗannan hadisai za ka gansu a littafin umdatul ahkam ya jera su jabir ibn abdullah ya ce sayyiduna umar ja a yawmal khandaq ya taho inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba'da ma garabati shamsu a bayan rana ta buya faja yasubu kufar quraish saboda haka na umar yana ta zagin kafiran qurayshawa yace ya rasulullah ma kitu usalli al-asra ban koyi sallar la'asar ba hatta kadati shamsu tagrub har sai da rana ta kusa buya ƙala nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma ha na rantsa da Allah ni kaina ban sallace ta ba kaga annabi kenan shi da kansa ya shiga tashin hankali manzon Allah yace ni kaina ban sallace ta ba fa qumna ila butuhan <clears throat> jabir yace sai muka tashi fa tawabba li salati annabi alwala wa tawabba'na laha muka yi alwala fa sallal asra Allah ya sallaci la'asar ba'da ma garabati shamsu a bayan rana ta buya Sun masalla ba'da al maghrib sannan manzon Allah ya magari ba, a bayan yi sallar la'asar wannan shi sa malamai suke cewa a tartib jeran ta tsakanin farillai dole ne saboda ka mutumin da bai sallar azahar ba da ya taho masallaci sai samu za a yi la'asar wannan la'asar din tashi ba za ta inganta ba sai ya yi azahar saboda aka ko dai ya kulla niyyar azahar ya bi liman yana la'asar idan an gama sannan yayi la'asar wanda ya inganta babu shakka mai sallar azhar yana iya bin mai la'asar ah, da niyyar azhar haka mai la'asar din yana iya bin mai azahar da niyyan ah, la'asar wannan ba laifi bane dole ne sai ka ji yana tsakanin waɗannan sallolin to kamar yadda zo a littafin tarihi na al-Imam tabari yana daga cikin littafan tarihi na farko kuma yana daga cikin muhimman littafan tarihi yana juz'i na biyu shafi na 236 hadisin amru bin aufin al-musani kuma yana ma kitabu da la'ilin nubuwa na al-imam bai haƙi don yana cikin dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah amru bin aufin al-muzani yace inda nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma khatta khandaqa a lokacin da manzon Allah ya zana ramin da za a tona shi kaga annabi shi ya tsara wannan ramin yanda za a tona a zagaye garin Madina da shi liyafaru ja'ala kullu asharatin eh, arba'ina zira'an duk mutum goma aka ce za su tona zira'i arba'in fa kharajat lahum saqra bayda'a mudawwara ana cikin tonon shiga wani dutse fari wani falalin dutse fari ya bayyana kuma wannan dutsen mai karfin gaske amro bin aufin almuzani ya ce fa kasarat hadidana duka eh, wato alatun da muke amfani da su wajen tonon wannan ramin sai da suka kakkare saboda karfin wannan dutsen wato idan ma kana kana tonawa da diga ne to idan ka sari wannan dutsen digan naka zai kare wa shakkat alaina saboda ka wannan abu sai sai ya kuntata mana hankalin mu ya tashi fa sai muka ce ya salman suna cikin rami a ƙasa suka ce musulman al-farisi irqa ila rasulillah ka haura saman wannan rami ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu khabar hadhihi sakhra ka bawa annabi labarin wannan dutse da muka taras gashi ya fashewa kuma yana karya makamanmu da muke amfani da su alatu da muke amfani da su wajen tonon wannan rami duk sun lalace fa akbara saboda haka sai eh, wato Salman al-Farisi ya haura ya fita daga wannan ramin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kaji kaji abinda masu tono suke kuka sai manzon Allah ya shigo fa akada al-mi'wala min salman manzon Allah ya karbi diga daga hannun salman al-farisi annabi da kansa fa darabaha salasa barabatin manzon Allah ya tsara wannan dutsen tsara uku sada'a fiha fi kulli darba sada'an idan annabi ya fara wannan dutsen sau ɗaya sai dutsen ya tsage in ya sake sara sai dutsen ya ƙara tsagewa waka hafi salisa da annabi ya fara sara na uku sai dutsen ya fashe gaba ɗayansa wa barakat ma'a kulli barba to abin mamaki a nan duk sa'ilin da annabi ya fara wannan digan sai wani ƙyalli ya fito saboda ƙarfin wannan diga sai a ga wani ƙyalli mai tsanani a ba'at ma bai na madina wannan ƙyallin saboda tsananin haskensa sai ya haska garin madina gaba ɗayansa wata wannan shi ya nuna da daddare suke wannan tonon ba ma da rana ba kaga kenan tono ne wanda an yi shi ba dare ba rana saboda ana kokarin ba da kariya ma gari kafin makiya su iso idan annabi ya sara wannan dutsen kyallin da yake fita yana haska garin madina gaba ɗayansa wannan abu sai ya ba su mamaki saboda haka yasa al-imamul baihaqi ya saka wannan labarin a littafin dalailun nubuwa saboda dalilai da suke tabbatar da gaskiyar manzon Allah ya tattaro irin waɗannan dalilai ba shi kaɗai ya rubuta littafin dalailun nubuwa ba akwai malamai da suka rubuta kaman akwai na Abu nu'aim akwai nashi akwai duk littafin da kaji an ce dala'ilun nubuwa to littafi ne da aka tattaro mu'ujizar manzon Allah dalilai da suke tabbatar da annabi Muhammad annabin gaskiya ne to shi amru bin aufin al-muzali yace duk sa'ilin da manzon Allah ya fara wannan dutsen wannan kyalli yana fita idan kyallin ya fito ma'a kulli burqa takbira sai manzon Allah ya kabbara duk sa'ilin da ya sara wannan kyallin yana bayyana ko manzon Allah zai kabbara sun akaza bi da Salman faraƙiya bayan annabi ya sara sau uku dutse ya tarwatse sun manzon Allah ya kama hannun Salman eh, ya dafa shi manzon Allah sai ya fita daga wannan rami to sai fasa'alahu Salman Salman yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hal ra'aytum ma yaqulu Salman sai mutanen da ke wannan rami suke ce ah ba kuwa ganin salmanu yana magana da manzon Allah kalu na'am suka ce ƙwarai kuwa saboda haka suka ga su ma ya kamata su yi tambaya ga annabi Muhammad suka ce ya rasulullah bi abina anta wa ummina muna fansar iyayenmu uwayenmu da ubanninmu da kai ra'ayna ka tabrib mun ga kana saran wannan dutse fa ya yakhruju barqun sai mu ga wani kyalli ya fito walqiya kal shi wannan walqiya yana fita kamar taguwa hasken wato idan hasken ya fito hasken tafiya yake nesa ba kyalli bane kawai da yake bacewa kyalli ne wanda in ya bayyana kuma sai ta tafiya fara'aina ka kabir sai muka ga kana yin kabbara duk sa'ilin da wannan kyalli ya bayyana la tara shay'an ghayra zalika mu muna gani kamar ba abin da kake gani amma kuma gashi kana kabbara fa qala sai annabi ya ce aba'at li min al-barqati al-ula a lokacin da na sari wannan falali na dutse da wannan digan yayi kyalli kyallin nan na farko da na gani wannan kyallin da ya fita yana yin gabas yana yin gabas sai da ya haska kusurar haira wa mada'ina kisra gabas wannan kyallin ya yi a tsaron farko kyallin yana tafiya gabas kuma in ka kalli kyallin za ka ga hasken yana ta tafiya har ya bace maimakon kyalli yana tsayawa ne ga inda aka yi tsara amma shi wannan kyallin in ya fito gabas yake yi yayi ta tafiya har sai ya bace shine sai manzo Allah ya ce to wannan kyallan sai da ya nuna min benaye na gidajen sarautan farisa da yankin alhaira wato yankin hira wato wannan kyallon sai da ya nuna ma annabi muhammad benaye na mulki ya nuna masa fadar mulkin farisa ta dalilin wannan kyalli sai da manzon allah ya hanga tsara na farko kenan yace wa ka annaha aniyabul kilabi kuma na gani kamar yadda ka san kare ya bude haƙora kaga zaka ga haƙoran nashi manzo Allah yace haka naga waɗannan benaye na gidajen sarautan waɗannan nahiyoyi wa min saniya manzo Allah yace to sara ta biyu kuma al-qusur min ardi rumi a lokacin da ya sara na biyu kyallin da ya fito ba gabas yayi ba wannan kyallin sai yayi ta arewa kaga wannan shi ya nuna maka mu'jiza ce ga annabi Muhammad kyalli na farko yayi gabas ya haska gabas kyalli na biyu sai ya haska arewa arewa kuwa ita ce nahiyar turai kaga kenan yankin rumawa shine manzon Allah yake to kyalli na biyu sai da ya nuna min gidajen sarauta na rumawa al-qusur al-humr ana kiransu jajayen benaye kamar yadda ake kiran white house kamar gidan sarauta na amurka haka a wancan lokaci ake kira alkusurul umru jajayen benaye wato shine gidajen sarauta na yankin rum ka annaha an yabul kilabi wa min salisa manzon Allah yace to na uku usura sana'a iko na Allah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sara na uku kyallin kuma sai yayi kudu bai yi arewa ba kaga kyalli na farko yayi gabas na biyu yayi arewa kyalli na uku sai yayi kudu ya haska kudu to wannan kyallin sai da ya nuna min eh, wato birnin sana'a na yankin yaman mazan Allah ya ce to wa akhbarani jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu ya bani labari anna ummati zahiratun alaiha bayan na gama sara guda uku dinnan in nai sara na farko kyallin sai ya haska min gabas nai na biyu ya haska arewa nai na uku ya haska kudu sai mala'ika jibril ya ce to kaga benayen sarauta na gabas da arewa da kudu muke na gani sai mala'ika jibril ya ce to kai wannan benayen da kake gani wato gidaje ne na sarautar masu mulki kuma albishirinka al'ummar ka gaba ɗaya za ta mallake su anna ummati zahiratun alaiha malaika jibril yace albishirinka ka za ta yi nasara akan daular farisa da daular rum da daular da take yankin yaman to manzo Allah yana faɗin haka fastabshara muslimuna sai musulmai suna majuna albishir kai albishir alhamdulillah kaga fa ga kafirai sun sun zagaye garin Madina amma annabi yana musu albishir wasu dauloli da karfin su ya fi ma ƙarfin larabawan da suka zo madina da nufin za su hallaka annabi da sahabbansa sau da ka sai sahabbai suna albishir suna cewa alhamdulillahi mau'ida sidikin godiya ta tabbata ga Allah game da wannan alkawari na gaskiya wa adanan nasara ba'adal hafri Allah ya mana alkawari za mu yi nasara bayan wannan tono da muke yi to amma munafikai kasan suna tare da manzon Allah sai munafika suke cewa Allah ta na baku mamakin waɗannan mutane anya ku suna da hankali kamar taɓaɓu ya kuma batil Muhammadu yana muku alkawarin ƙarya in ji munafikai wa an yukhbirukum annahu yubsiru eh, man yasriba usural haira har ya gaya muku cewa kuna tonon rami a nan amma shi ya hangi gidan sarauta da yake gabas da gidan sarautar da ke arewa da na kudu wa annaha tuftahu lakum har ma yana gaya muku cewa za a ba ku nasara wa antum inna ma tahjuruna al-kandaqa min al-farqi to abinda muke tambaya shine me yasa kuke to nan yanzu ku daina mana tunda an muku alƙawarin za ku yi nasarar waɗancan manyan dauloli ku daina tonon ai tsoro yasa kuke tono a yanzu kaga buha ta shigo munafiki yana neman ya sanya shakka game da maganar manzon Allah la tastati'una an tabruzu lil kuna cewa za ku samu nasarar daular farisa daular rum da daular yaman alhali ɗayanku bai iya tafiya ba haya saboda tsoron kada sojoji su tsallako su samu nasara kan musulmai da shi ne allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ta gaba ne ya ce مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يقول المنافقون Allah ya ce a lokacin da munafikai suke magana suna ta ƙorafi wallazi na fi ƙulubihin marabun da waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo don in ba akwai cuta a zuciyar mutum ba baya da za a yi shakkan maganar manzon Allah shi yasa Allah ya ce da munafikai da waɗanda kuma waɗanda cikin zukatansu akwai cuta man wato karfafawa ne game da siffa ta munafinci din suna cewa ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura babu wani alkawarin da Allah ya mana da shi da manzo face rudu wato Allah da manzo sun rude mu haka suke cewa a daidai wannan lokaci munafikai suna faɗin haka me Allah madaukaki ya ce a gaba ويستعمل فريق منهم فيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة من Wa فرارا وإذ قالت ana magana ne مغنى أكم منافقين yasa ya ce wa idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ga abinda munafikai suke fada to daga cikin munafikan shi yasa Allah ya ce wa idh qalat ta'ifatun minhum wata jama'a daga cikin munafikai din sai suke cewa ya ahala yasriba ya ku mutanen birnin yasriba kaga saboda karfin munafinci an daina kiran garin ma madina saboda a ɓata ran manzon Allah saboda a lokacin da annabi ya dawo madina ya hana a kira madina da sunan yasriba manzon Allah ya ce ta zama madinatu rasulillah madina birnin manzon Allah ba a daina kiran madina da suna yasrib to amma don su ɓata ran annabi sai munafika suna cewa ya ku mutanen yasrib la muqama lakum babu tsayuwa gare ku ba za ku iya tinkarin waɗannan kafiran ba farji'u ku koma kawai ku jira sakamako wato kowa ya shiga gida ya jira kawai abinda Allah zai hukunta mishi munafikai suke gaya wa musulmai suna cewa fitowa da kuka yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taho bakin ramukan ba wai an tona rami sai aka koma gidaje aka buya bane da aka tona ramukan sai manzon Allah ya sa sahabbai suka zagaye suna suna daidai gefen rami kaga kenan idan mutum da doki zai kokarin tsallakowa yana tsallakowa buge shi za a yi to shine munafikai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen madina ku koma gidaje ku daina wannan tsayuwa ta ku ba ta da nasara saboda ba za ku iya tunkaran makiya ba duk sa'ilin da ka daga ido ka hangi kafirai yawansu ya sa wato yankin gaba ɗaya ya yi duhu to idan mutum ba imani ne da shi ba babu shakka zai tunanin za a yi nasara akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ya ce wa yasta'zinu fariqun minhu wani sashi kuma daga cikin munafikan suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam an ce su ne banu harisa banu harisa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya na suna cewa inna buyutana aura ya rasulallah gidajenmu mun bar su a bubbuɗe kuma gidajenmu na ta bayan gari saboda ka muna tsoron barayi za su shiga a ba mu dama mu je mu kukkulla gidajenmu kaji munafike ke neman uzuri ya bar gidansa a buɗe bari ya je ya kulla kofa Allah ya ce wa mahiya bi auratin kuma ƙarya ne gidan ba a buɗa ka ba su ba in yuriduna illa firara ba abin da suke nufi face su gudu wato suna neman hanyar da za su gudu ne su bar gari don haka inda duk mutum ya samu wata yar dama sai ya sulale ya bar garin madina ya koma gefen kafiran ko kuma ma ya ƙoƙarin gudu gaba ɗaya bar garin saboda gani yake tabbas ba za a yi nasara ba ne Allah madaukaki ya ce walau dukilat alaihim min aqtariha su waɗannan munafikai da suke kawo uzuri suna cewa sun bar gidajensu a buɗe, a ba su dama su koma gidaje su kukkulle duk wani munafiki da kaga yana bada uzuri yana son ya gudu law dukhilat alaihim min aqfariha da za a shigo musu garin Madina ta sassan Madina ina aka ce aqfariha ana nufin jawanibiha da za a shigo da za a samu wasu kafirai da za su iya tsallake ramukan nan su fado garin Madina su haɗu da munafiki ka yadda ka yi ridda ko in filla kanka zai ce na bar musulunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala da za a samu kafiran nan su ƙetara su shigo madina sun masu ilul fitna alfitna ita ce ridda don ridda fitina ce saboda haka inda kafirai da su zo su ƙetaro su samu kama munafiki sai a ce masa ka yadda za ka yi ridda Allah ya ce la'atau da sun yi riddan shine Allah ya ce wa ma talabbazu biha illa yasira ko ba za su jira ba za su dan ji daɗi saboda sun yi riddan ba face lokaci kaɗan domin ko Allah zai karɓi rayukansu wa ma aqamu bil madinati ba'da ita'il kufri illa qalilan hatta yuhlaku abinda Allah yake cewa duk wani munafiki da ya iya barin garin Madina a daidai wannan lokaci da aka zagaye garin Madina idan munafiki ya bar garin da nufin ya tsira to Allah madaukaki yayi alƙawarin zai hallaka shi kaga kenan fitan munafiki daga garin Madina ma bala'i ne don haka ya zauna a garin Madina tare da manzon Allah shine sauki gare shi amma idan ya bar garin Madina to Allah madaukaki ya ce Allah ba zai kyale shi ba face dan lokaci kaɗan Allah zai hallaka shi saboda ka duk wanda ya bar gari a daidai wannan gaba halaka ta same shi me Allah madaukaki ya ce ورثوا kanu من قبل kuma hakika sun kasance da sun yi ma Allah alkawari la yuwalluna al-adbara ba za su juya baya su guji kafiri ba wa kana ahadullahi mas'ula kuma alkawarin Allah abin tambaya ne waɗannan da suke neman gudu su ne kuma Allah yake ba da labarin sai ce kaga mutanen da da sun taɓa yin alkawari ga annabi Muhammad kanu qad gabu an waqa'ati badr lokacin da annabi ya taho za a yakin badar ba sa nan wa ma ata Allahu ahla badr min al-karama wal fadila bayan an gama yakin badar sai waɗannan ƙabilu waɗannan ƙabilun da suke neman uzuri don su gudu Allah yake ba da labarinsu bayan an gama yakin badar ba su samu daman zuwa yakin badar ba da suka ga irin karamar da Allah ya ba sahabbai a dalilin yakin badar tunda Allah ya ba da dama duk inda ka halarci yakin badar duk abin da ka ga dama ka yi Allah ya gafarta maka to da suka ga irin wannan falala sai suka ce la'in ashadana Allahu qitalan lanuqatilanna idan Allah ya nuna mana wani yaƙi a gaba to lalle Allah za mu yi yaki za mu gwabza yaƙi ba za mu juya makafirai baya ba to cikin ikon Allah sai ga wannan yakin alkhandaq ya zo yakin alkhandaq ya taho sai ga shi sun zo ga manzon Allah suna neman Eh, hanyar ma da za su gudu ya rasulallah mun bar gidajenmu kofofin na bude ka ba mu dama mu je mu kukkulle Allah ya ce gudu suke neman su yi kaga wanda ya ma Allah alkawari ba zai gudu ba shine a yanzu da yakin ya taho kuma yake neman hanyar gudu Allah yake ce kullan yanfa'akumul firar وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار كغيا مسو gudu ba zai amfane ku ba in farartun min almauti in kun guji mutuwa duk wanda ya guji mutuwa ya yi aikin banza awil katili ko kun guji kisa ka guji mutuwa ko ka guji kisa Allah ya ce wannan gudun ba zai amfane ka ba wa idan la tumatta'una illa kalila in ma har kun dan samu jin dadi ne to kadan ne dan kuwa mutuwar za ta dawo saboda kai sa gudun yaki ba da ma'ana gudun mutuwa ba da wata ma'ana idan dai mutuwar ta zo babu makawa to ba daidai bane mutum musulmi ya guje ta abinda ake so da kai shine ka tari mutuwa saboda rahama ce ga mumini Allah ka sa mutuwa ta zama rahama gare mu don haka Allah madaukaki ya ce gudun mutuwa ba shi da wani amfani wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban annabi Muhammad babu shakka wannan shi ya karfafa rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ubadatu bin samiti wannan hadisin ubadatu yake cewa ausana rasulullahi bi sab'i filalin manzon Allah ya mana wasiyar abubuwa guda bakwai wato annabi yakan yi masahabbai wasiya wannan lokaci annabi ya musu wasiya da abubuwa guda bakwai faƙala sai annabi ya ce la tushriku billahi shay'an kar ku yadda ku yi shirka da Allah wa in qutitum ko da za a daddatsa ku a daddatsa jikinka a yi gunduwa gunduwa da namanka kar ka yadda kai shirka aw hurriktum ko da za a babbake ku Ausul sullitun ko da za a rataye ku ko da za a rataye ka ko da za a babbaka ka da wuta ko da za a sassara ka gunduwa gunduwa karka da kai shirka da Allah wannan wasiya ce ta manzon Allah babu shakka ana cewa larura tana halatta mutum ya furta kalmar shahada amma rashin furtawan shi ya fi dacewa ka yadda ka rasa ranka ka mutu da tauhidi ya fi a larura ka furta kalmar shirka ko kalmar kafirci don ka tserar da mutum ka tserar da rayuwarka duk da cewar Allah ya halatta amma wannan wasiya ce annabi ya masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu wala tatruku salata muta'ammidin kar ku yadda ku bar sallah da gangan sallar farilla har lokacin ta ya wuce ba ku yi ba faman tarakaha muta'ammidan wanda ya bar sallah da gangan faqad kharaja min al-millati ya bar tafarkin manzon Allah wanda ya bar sallah har lokacin ta ya fita da gangan bai yi ta ba to yayi ban kwana da tafarkin manzon Allah wala tatrukul ma'asiyata wala tarkabul manzon Allah ya ce karku yadda ku ringa aikata sako rukubul ma'asiya shine mutum ya aikata sabo da gangan da gangan ba wai akan kuskure ba fa inna ha sakatullah manzon Allah yace saboda ko fushin Allah ne wala taqrabul khamra kar ku yadda ku kusanci giya fa innahu ra'sul khataya kulliha saboda giya ita ce saman zunubi gaba daya wato babu wani zunubi da yake sama da giya saboda in mutum ya sha giya yana aikata laifin da wato ba zai yi shi ba inda yana da hankali wala tafirru min mauti annabi ya ce masahabbai kar ku guji mutuwa awil qatl ko kisa wa in kuntum fihi kuma koda kuna cikin sa wala ta'asi walidayka karka saba ma iyayenka karka yadda ka kuntata ma iyayenka wa in amaraka an takhruja min ad-dunya kulliha inda iyayenka za su nemi su raba ka da duniyar gaba ɗaya fakhruj manzon Allah ce ka yarda ka rabu da duniyar akan ka rabu da yardan iyayenka wala ta a sa-ka an ahalika. manzon Allah ya ce karka aje sanda ga iyalinka wato yana da kyau zama ko da yaushe akwai dorina a rataye ba wai duka za ka ringa yi da dorinan ba amma ajiyan dorinan tarbiyya ne yaro ya daga idan sai ya kalli da dorina ya san ba za ka dake shi ba ko baka taba dukansa ba amma kallon nan zai sa ya shiga hankalinsa wa an sifu min ka sai manzon Allah ya ce ka zama mai adalci ga iyalanka wato ka fi kyautata ma iyalanka fiye da kyautatawa da kake maranka to wannan hadisin yana da'ifu targhib hadisin uku akwai malaman da suke raunana shi saboda wasu kalmomi da suka zo a cikin hadisin amma babu shakka hadisin ya zo muhtasaran ta riwayar abu darda yana sahihu ibn maja hadisi na 3275 Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك